DW darasin rayuwa. To jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin darasin rayuwa. Sunana Fauziya Dauda kuma nake farin cikin kasancewa da ku. Shirin darasin rayuwa na wannan makon zai yi nazari ne akan yadda ake rikon 'ya'ya ko kuma 'ya'ya ke tashi a wani ɗaki wato a hannun kishiyar uwa ba tare da sun san cewa kishiyar uwan nan ba ita ta haife su ba a lokuta da dama a zamanin iyayenmu na da akan bayar da ɗan wani ɗaki zuwa wani ɗaki tun daga yaye kuma ba zai fahimci ba ɗan ɗakin ba ne har sai ya girma ya mallaki hankalin kansa To domin tattauna wannan batu ina tare da Hajiya Aisha Gambo guda daga cikin shugabannin mata a jihar Kaduna Najeriya kuma uwa. Barka da shigowa cikin shirin Hajiya Aisha. To barka da barka dai Fauziya sannu da kokari. To madalla kamar yadda kika ji a shimfiɗar shirin da na yi a farko a zamanin ku hmm. a yawancin gidaje akan cakuɗa 'ya'yan kishiyoyi a lokacin da suke tasowa saɓanin hmm. yanzu. Na san wasu za su iya cewa watakila an fi zama a ne a tsakanin kishiyoyin da? Zamanin da da kika ji kike ganin cewa ana irin waɗannan abubuwa. Hmm. Ba wai kishin bane ba a da shi a zamanin da. amma dai menene akwai tarbiyya hmm. akwai natsuwa kuma akwai hankali saboda tun farko mazajen da wato iyayen kakannin kakanni kenan sun yi wata dabara a zamanin da mutum za ta shi da mata hudu sai yana rarraba 'ya'yan wannan daki ɗa zai tashi a wannan daki wannan ɗa zai tashi a wannan daki. kin ga idan ƴaƴan suka tashi a wani ɗaki idan kina ma dan wani mugunta ke ma dan ɗanki ai zaki tunanin ka ai mishi a wani ɗaki kin yanda kike kyautata ma ɗanki haka wani ɗaki ma za a kyautata ma naki saboda za ki ga yanda wacce take kyautata ma naki ke ai zuciya ba ta da kashi kin san halin uwa da ɗa za ki ga in kin manaka ba ki kyauta ba shi sa a zamanin da kika ga an taso gida ɗaya kamar uwa ɗaya uba ɗaya sai ki ga babba a gida idan yi magana duka ɗakunan ana jin maganan shi saboda an taso a cakuɗe wannan zai ruga da gudu ya tafi nan ɗakin wannan zai ruga da gudu ya tafi wannan ɗakin kuma ba wayewa irin ta yaran yanzu yanzu ko kin ga akwai kallace-kallace akwai fina-finai akwai abubuwa da dama babu kara kin ga shi ko mutumin da in wanda ta haife ki ko kallon ki ba ta yi wato kenan kunya da kara da kuma yanayin shakuduwar zamani shi ya haifar da haka kuma duk abin da ya faru a gabanta idan dukan tsiya wacce matar za ta miki ba za ta kalli ki ba. To amma ban tare numfashin ki ba me yasa kike hmm. ganin yanzu kara ba ta tasiri? A wannan zamanin akwai akwai son ya'ya irin na iyaye kuma ko zamanin da fa akwai son ƴaƴan amma wannan karan da kunya. sai iyayen yanzu sun saka son 'ya'yansu da son zuciya bari mu bi wakilinmu na jihar filato abdullahi mai dawa mm-hmm. gurgui wanda ya haɗa mana rahoto a kan wannan batu ko da shike wasu lokutan 'yar takaddama kan taso tsakanin iyaye mata da ke zama a gidajen aure to amma akasarin lokuta kishiyoyi kan yi rayuwa ne tamkar ba kishiyoyin juna ba cikin gidajen aure shekarun baya inda ɗan kishiya kan taso a hannun kishiyar mahaifiyarsa har ya kai wani munzali ba tare da sanin wacce ta haife shi ba Hajiya Zainab Umar ta ce ta yi zama da kishiyarta zama na amana tamkar 'yan uwan juna. Mun zauna da ita tsawon shekaru har talatin da biyar zuwa sama da haka. Gaskiya na ji daɗin zama da ita. Ita ma kuma ta ji daɗin zama da ni saboda ko da shedan zai zo muka yi ƙoƙarin mu kontrol ɗin zuciyarmu. Kamar misali abin da ya shafi rashin lafiya. Kafin mai gidanmu ya dawo ma na ɗauke ta mun tafi asibiti an shigar da kowane irin damuwa saboda ba ta yadda zan yi ganta a cikin wannan hali in rabu da ita ha kuma kazalika idan na je kasuwa na ga wani abin take so ko na sha'awa ko kuma wani abu zan siyo mata in kawo mata ita kuwa malama habiba ibrahim wacce ta shafe fiye da shekaru talatin a gidan aure ta ce ta yi zama ne da kishiya zama na kauna da girmamawa don haka ba ta iya kiranta da sunanta na asali sai dai ta ce mata yaya kuma ta shaida min cewar mijinsu ya taimaka wajen kyautata haɗin kai tsakaninsu sakamakon yadda yake nuna musu adalci. A zamanin da miji zai kawo abu daga waje, to a sakar gida zai kawo ya kasa ma kowa. To wannan rashin nuna bambancin sai yana kawo zaman lafiya tsakanin mu matan. Yaro ya shiga kowane ɗaki ya yi duk abin da yake so. Na zo na tarar kishiya na bata taɓa aihuwa ba. To ni da na zo na aihu ɗan fari na yau shekaran shi 28 a gaban uwar gidana ya yi girma har makarantar shi. Rayuwar iyaye mata a shekarun baya dai kan kasance ne mai cike da babban darasi sabili da yanayi da ake zama na ibada tsakanin kishiyoyi. Malam Awul Ahmad wani da ake kira ɗan kishiya ɗaya ne daga cikin wanda ya taso a hannun kishiyar mahaifiyarsa ya shaida min cewar bai tashi sanin cewar wacce ce ta haife shi ba tsakanin matan babansa biyu har sai da ya girma ban taɓa tunani ba ita bace mahaifiyata saboda shekara na goma sha uku a hannunta komai na rayuwa na a hannunta na yi ba a taɓa bayyana min ba sai da na girma na gane da kaina ba ta son laifina kullum damuwanta in zama mutumin kirki in je makaranta in je makaranta in wannan abun da ta ɗora ni akai shine abun da har yanzu bana mantawa da shi Yan magana dai na cewa kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba don haka da fatar mata da ke zama a gidajen aure a zamanin yau za su yi koyi da rayuwar iyaye mata na zamanin baya da kyautata zamantakewar aure tsakanin al'umma. idan na dawo gare ki hajiya aisha mm. a baya kamar yadda kika faɗi ba wai za a ce babu kishi ba ne a tsakanin matan da ke auren miji ɗaya mm. amma za ki ga ko da ɗaya daga cikin matar gida ba ta son a baiwa abokiyar zaman taru kwanda za ta shanye kuma da kamar wuya ki ga ana kai ruwa rana akan wannan batu me yasa kike ganin hakan baya yiwuwa a yanzu wanda a lokuta ma a gidajen aure sai ki ga abin da bai kai ya kawo ba ya sa an samu rabuwar aure to abin da ya ba a yi a yanzu kin jajircewa irin na mazan zamani mm. namiji ne tun a waje macen da zai aura ta rena shi ya shigo da ita cikin gida ta ƙara rena shi saboda bai iya jajircewa akan tarbiyyanta abincin da za ta ci abincin da za ta sha ci da sha gurin kwana guri mai kyau sai ki ga namiji ya bari mace ta fita ita za ta nemo ta zo ta kawo shi me zai ce mai namijin ta namijin da koko da ko zai yi mace na cikin gida shi ne cinta shi ne shanta kuma shi ne zai tufatar da ita kuma ko kaki yi idan ya zo kofar gida ta san mutum ya dawo yanzu ko ko ikon za ka yi wallahi mata ka ba ta san ka shigo cikin gida ba ai faɗi a jini ya janyo ko a da ko ba kya so tunda kina wa mijinki biyayya ki baki isa ki mishi musu ba. To daga ƙarshe wani darasi na rayuwa ya kamata mata su ɗauka a zamantakewar aure a da da kuma yanzu. Abin da ya kamata mata su ɗauka shine da suna kallo dai za ka tsufa da 'ya'yanka mu dai duk iyayenmu har yanzu sai dai mazajen suka mutu suka bar su. a yanzu ko idan baki yi haƙuri ba kina kallon 'ya'yan naki zaki tafi ki bar su ban ce miki ba za ka iya fita ba ko ba a saki ko da daɗi ba daɗi ki yi haƙuri a gaban mijinki da ƴaƴan sannan su kuma maza su ji tsoron tarbiyya tana hannun su To muna godiya Hajiya Aisha. To ni ma na gode kwarai da gaske na gode. Yanayin yau mata suna da ban mamaki. Ko da biya duk haƙƙi. Yanzu kuma sai sashin nan na labarina. Sunana Rahama Muhammad. Gaskiya ni dai na taso a hannun iyayena guda biyu da kishiyar babata da mahaifiyata. Amma ni ban iya tantance wace ce mahaifiyata a ciki ba sai da na kai kimanin shekara sha hudu. Ana ce mata hajiya to duk mutan anguwa har gobe 'yar hajiya 'yar hajiya ake ce min. Ko hira za su yi wacce i fuskanci abin da ya shafi nasu na gida. sai a ce ki je gurin babaki to ka kai na tse zan tafi gurin hajiyan saboda a tunanina ana in je gurinta in je gurinta aini ita ce mahaifiyata akwai kyakkyawar fahimta a tsakanin su tsakani da Allah to wannan abin ni ma sai na saka shi a zuciya ashe cewa kishiya kan yar uwa ce Kalma kishi kalma ce mai zafi amma fa idan ka saka haƙuri da tsoron Allah Allah zai iya ba wa mutum aljanna a sanadin kishiya sauraro da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na jihar Filato Abdullahi Mai Dawa kurkwi suna na Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.